lallai akwai abu mu karasa wancan suran ba dan kadan ya rage eh, daga aya ta arba'in suran baya alhaka eh, aya ta talatin da tara kai fala uqsimu bima tusiru kuma ba mu kai nan ba haka ne halaka anni sultaniya ubuhu fanqullu zai bu ma kai nan ba hmm? a nan ne za ta shigo to shi ke to shi ke nan karshen alhaka insha Allah fala uqsimu bima tusiruna wa ma la tusirun innahu laqawlu rasulin karim na rantse da abin da kuke gani da wanda ba ku gani wato cikin halittun Allah daban-daban eh, akwai halittu da daman gaske wanda bil'adama ya gani abin da ya gani kaɗan ne wanda bai gani ba ya fi wanda yake gani yawa cikin halittar Allah to Allah ya rantse da duka na daga da hankali zai iya fahimtar cewa akwai halittun da bai gani ba kuma ya san sun suka fi yawa su zai nuna masa hankali. to Allah ta'ala ya rantse da abin da kuke gani da wanda ba ku gani abubuwan da ba a gani yana iwa wato samammun abubuwa ne ko muna tare da su ba wasu nesa da mu ba allah misali dan adam yanzu ta hanyar tabarau mai ganin kusa da mai ganin nesa ya sa shi yana ganin abubuwa da dama tabarau mai ganin kusa ya sa shi yana ganin abubuwan da da baya ganin su ni sai kamba masu ya su da girma sai ga suna motsi suna da sifofi daban-daban amma in ya sa da idansa ba zai gani to har hatta yanzu ma bisa binciken dan adam ya gano cewa akwai abubuwa da dama da wannan tabaran nashi ma ba zai iya ganin su tabaran mu da yake eh, kamba ma abu bai bai isa ya ga wannan abu saboda karancin sa kwarai na ya ce ainihin Eh, wani mutum eh, ahmad amin bai eh, iraki ya rubuta kusan shafi sama da saba'in dangane da fassarar wannan aya cikin juna abin da ya faɗi ya ce abubuwan da ba a iya gani samsam inna min al-ashya'i allati la yumkin an tura alal itlaq ba zai yi wa a gansu ba samsam hatta bi a ala alati wa azamiya hatta ma inda da amfani da alan da ya fi zama na zamani da kuma wanda ya fi kowanne kyau wanda aka yi na kwana-kwanan nan mai ganin abuwa ya ce a zurra wal ush'a alkhatiya wa hiya akthar bi kathir min almar'iya akwai dhurra shine mukan ce kwayan zarra akwai dhurra shine ainihin abin da yafi karanci wanda a cikin kowace kwaya kowane abu da ke da rai ko kuma duk abu akwai shi da da zurra ɗinsa ainihin nan ne ya yaɗu in mutum ya karanta abu game da abin da ake ce masel zai duba cellular structure zai ga a ciki akwai nucleus shine ake ce mazarra shine daga ne aka yi ake makamin nucleus din nan dan kankanin abu ne wanda yafi karanci to zurra din idan kowane abu ka samu in ka sami nucleus din shi shi yafi zama karami a cikinsa. sa to in kuma abin da har ido baya gani ne yana kuma da nucleus to kaga ya ka gani kenan to balantana yake nuna yake cewa nan bincike ya nuna abubuwan da ba a gani amma masa ne su suka fi yawa aksar bi kathirin min almar'iya sun fi yawa fiye da wanda ake gani abuwa da dama wanda muke gani wanda ba mu gani suna nan ba nesa ba ba wanda ya nesa da kai saboda ba za ka iya ganin sa ba a'a wanda yake kusa za ka iya gani amma ba za ka iya gani kuma ya fi yawa fiye da wanda ake gani to ballantana kuma ai maganar wanda ke nesa wanda ake sa tabarau mai hanyar nesa ya hango to kuma an san abin da shi kuma tabaro ba zai hango ba to kaga wanda ba gani ba me ya kaga adadin sa ke to shi ne yafi yawa ke na kusa da na nesa to na rantse da wanda kuke ga abin da kuke gani da wanda ba ku gani ga jawabin rantsuwa din innahu laqawlu rasulil karim shi wannan alqur'ani kenan zance ne na manzo karimi wato shi manzan nan karimi ne wato baya kai kukan abinda kuke masa nan da nan ya koyi roƙo akan ai maku gaggawan azaba kuna masa yana daurewa yana kawaici ku masu taurin kai da kuke kin yarda da alkur'ani to Allah ta'ala ga shi ya rantse da rantsuwa cewa wannan wannan alƙur'anin wahayinsa sai kuma shi ne ya zaɓi wannan manzo sallallahu alaihi wa ali don ya isar da saƙon sai nake ganin kamar a baya akwai magana to amma dai shi kenan muna iya wucewa in an saurari karatun za a ga cewa kila ba mu kawo nan ba don mun oh, yunkurin ƙara tsoron wancan kara sai zama ya tsaga gara tsazuwa muka tashi saboda ƙwarewar lokaci wa maho bi kauli sha'ir shi kuma wannan alkur'ani ba zancen mawaki bane ma'anan innahu alƙaunar rasulun karim manzo karimi eh, karimi wanda yake wato kenan yana kawaici dangane da abubuwa da dama da kuke ya kaman bai gani ba ya je kaman bai ji ba baya rikon ku da abin da kuke faɗa da a ce ainihin ba don karimcinsa ba da in kuka yi sai ya addu'a a kama ku da abin da kuke nan kuma ya kawo ce innahu laqawlu rasulun karim yace ce ya ani jabra'il anillahi fil walayati ali alayhi salam a cikin kafi daga imam kabir yace ainihin eh, rasulun karim din yana nufin jabrilu ne kuma dangane da wulayen amirul mu'mini ne قال قالوا إن محمدا كذب على ربه وما أمره الله بهذا يعني Fa نفن في ولاية أمير المؤمنين فأنزل الله بذلك قرآنا فقال إن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام تنزيل من رب العالمين وما هو بقول شاعر بعد أن شمع إبن قليلا ما تؤمنون ne kuke إيماني wato alkur'ani ba shi daga jinsin waƙe suna da durub na adabinsu a wancan lokaci iri-iri daga ciki akwai su da shi'ir wanda shi fi kowanne waƙe suna da tsari wajen yin waƙe wanda yake da eh, tsarin tsawon kowane baiti da kuma kafiya yadda baitin ke karewa da wani harafi to amma za a tsantsafa magana ne amma za a tsara shi daga tsari eh, ga kuma kafiya wa shine karewa da harafi guda to wannan alkur'anin bai kama da waƙe ba ba waƙe ba kuma suna da wani irin nizamin eh, wani darbi na adabinsu da suke ce ma hudu ba da saja mutum yi magana eh, ba waƙe ba amma yana karewa da waɗansu harufa kamar kafiya amma ba yi da nizami wato wani yana fin wani tsawo kamar yadda aka ga alkur'ani a nan wani lokaci za ka ga sura tana bujerin ayoyi suna karewa da waɗansu harufa kamar yanzu da muke muka jero nan wannan za ka ga yana ta karewa da nun wa maho bi kaurin sha'arin karina ma tu'minun ya kare da nun wala bi qawl kayin qalilan ma tadhakkarun ya kare da tanzilun min rabbil alamin gashi nan gashi nan nun nun nun nun wani lokaci can ya zo mim to suna da wani abu wanda ya kama da haka nan to amma kuma shi wani alƙwarar sai kuma ya bambanta da irin shi kuma rola shi kuma ba wa irin wannan saja din bane to kuma ya bambanta da duk wani nau'in adabinsu saboda haka ba tsararren magana ne wanda mutum ke iya tsarawa ba kaɗan ne kuke imani don mai imani zai iya fahimtar cewa lalle inda tsari ne ai kaga wani ma sai ya tsaro ballantana ma ai an ce musu su in sun ɗauka daga wajen sane yake kirkiro shi su su kirkiro irinsa aka ce su zo da alkur'ani irinsa aka masu sauƙi ma aka yi masa rangwane aka ce su zo da wa'yansu surori kirkirarru aka sake sassauta masa aka ce su zo da tsura su yin irin to har ma aka sassauta musu aka ce to ayoyi ma to amma dai duk ba su iya ba kuma ba kawai sun yi shiru ne ba sun dan gwada ai sun gwada cewa su su zo da su taka suka suka ce ana mana wannan kankana kaka ina masu hikima mu ne aka tara masu hikima suka aka ce kowa je gwada hikima ya ko alkur'ani a zo a karanta kowanne ya karanta na sai su fashe da dariya su ce wannan bai kama da alkur'ani kai karanta na kan ya karanta sai su yi dariya su ce wannan bai kama da alkur'anin muhammadu to sai dai idan mutum ba zai imani ba kawai ce a shi shi bai ga wani abu na daban dangane da wannan littafin ba ko wanda suka faɗa kan wannan suna cewa magana Allah masu musu ga wani bambanci tsakanin shi da wani rubutu eh, Ina ce wato butulci kenan kin imani kangara ne ta wurin kai kawai kalilan ma tu'minu kalilan ku kadan ne kuke imani wala bi kauli kahin ba zancen boka ne ba kuma har wala yau suna da bokaye bokaye su ne wa'insu mutanen da suke da awon suna suna suna iya gano abin da zai faru a nan gaba ta hanyar ko suna da aljannu da suka zo su ga su magana da su bokayen wancan lokacin sun kasance suna hulɗa da aljanu kowane boka yana da aljaninsa da yakan zo ya bashi labari in ya zo sai ya gaya masa wa'insu abubuwa to shi kuma sai ya faɗa to sukan faɗi abubuwan da zai faru wani lokaci ya faru wani lokaci ba zai faru ba wani lokaci ka ce eh, abin ma ya faru ma ya zama sabanin ma abin da suka faɗa to amma dai wani lokaci kan zama hakan sun yadda da bokaye sukan je wajen su don sanin me zai faru da su mun ce muna labarin mutanen da za mu ce kamar da ne har yanzu akwai masu imani da bokaye wanda komai ya taso masu zai wajen bokaye ga musu me zai faru yana sanya wani abu ya yi ko kada ya yi shi kuma koya watsa wuri ya ce ɗauki ɗaya ya mutsa ya mutsa shi dauki ya ce to kaza ne ko ya yi da tazmi ma ya yar mutsa yar mutsa sai ce ɗauki kwara ɗaya ko ya yi ma da alkur'ani duk bokanci eh, duk da can suna yi da wuri ne da wayansu abubuwa da yan bori suke amfani da su yanzu kuma musabbabin bokaye suna yi da da ne da alkur'ani amma dai dubukancin su baka labarin abin da zai faru to wannan alkur'ani bai kama da maganan boka ba duk maganan boka ya kai rika faɗan abubuwa ne ce kaza za su faru kaza za su faru kaza za su faru a ga da yawa ba su faru ba wani kuma sai faru ba kamar yadda ya faɗa ba to shi ko wannan ana baka labarin abin da zai faru ne la muhalata kamar yadda ka jinna wani boka zai baka labarin lahira boka zai ga zai ce maka in kaza zai faru da kai ne galiba kuma zai ga maka na alheri saboda kai zai ga maka mai daɗi ne in kuma ka ji ya ga maka maras daɗi kai ka firgita zai ce a karka damu <coughs> maganin wannan musibar kaza arba'in yanzu aka ce boka ci gaji aka kawo kaza arba'in to za a magance wannan in ya baka tsoro ya ce abu kaza zai faru da kai mummuna sai ce amma akwai magani in ka ta sai ce to shi ne wannan to wannan ba zancen boka ba ne kalilan mata zakarun kaɗan ne kuke wasuwa don mai hankali in ya duba zai ga cewa to ai wannan bai mashi kama da yadda boka yake magana ba ta zulumin rabbil alamin saukarwan ubangijin talakai wato wannan alkurani kenan ubangijin talakai ne ya saukar da shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi da a ce ya kirkira mana waɗansu zantuka taqawwala daga qaul wato ya faɗo mana wani zance ke ya zanto zance kamar a ce da a ce ya kirkiro kenan da a ce shi shi wannan manzon ke da a ce ya kirkiro mana in ji Allah da da ainihin Allah ya saukar masa da alkur'anin nan sai ya ƙara wani abu daga nasa ɓangaren kalmominsa shi manzon ya ce shi ma alkur'ani da a ce ya yi haka nan wannan wannan kaddarawan abu ne eh, eh, ba zai yi wa annabi ya kirkiro wani abu ya ce daga Allah ne ba amma abin da ake cewa shine inda abin yayi ne a gane kaddarawa saboda muna ana karatu suna karatu suka ga abin da aka sa a babin kaddarawa sai su ce sai su dauke shi kamar wani abu ne mai yiwuwa kamar inda Allah ta'ala ke cewa dangane da annabawa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu sai suka ɗauka zai yiwu ne su yi shirka ne ba zai yiwu annaba su yi shirka ba amma inda za su yi da komai su zai wargaje faradin abu ne dan ya yakan yi faradi yakan fardanta wani abin da ba yiwuwa fardanta abu kana ka fardanta abu shine kamar ka ce inda inda ina da fuffuke da na tashi na nufi karbar to amma kana da fuffuke to zai yi kai fufuke ne kaddarawa ne inda kuma za a kyale ne da na yi mi'raji zuwa saman bakwai to za a kyale kai mi'rajin ne to wannan ba kan kaddara wannan ba za ka iya kaddara haka ka kaddara ka zama tsuntsu ko kaddara cewa kamar ka ce e, ina ma ina karbala lokacin wannan yaƙi in taimaki imam ko kuma ina ma ina na ranar uhudu in kara annabi ko kuma ka ga wannan shahida ka ce ya laita ya laita na kunna ma kun fa fuza fawzan azima to zai yi ka ka zama kana tare da su a lokacin kai ma kai bauzi da shahada ba zai yiwu ba amma kaddarawa ne saboda haka idan kaddara magana ba yana nufin aukuwan shi bane su sun daukar duk abin da ake aka kaddara ana nufin mai yi aukuwa ne ga alkur'ani kuma akwai takdiri da yawan gaske eh. wannan takadiri ne to da a ce da a ce wannan manzon zai kirkiro wa'yansu zantuka ya jingina ma Allah ya ce wannan Allah ne ya ce alhali Allah bai ce ba to la'akhadnahu min minhu bil yamin da mun kama shi daga dama wato da mun shi kamu daga damansa wato mun kamu ta dama tun da yake ainihin Eh, shi Allah ta'ala ba yana da hagu ne ba ba yana da dama ba amma ma'anansa kamu da iko kamu da ƙarfi, da mun mushi kamo karfan kamo thumma laqata'na minhu watin kuma da mun tsuntsinke masa ainihin jijiyoyin watin jijiyan watin ana cewa shine jijiya ne wanda yake muhimmiyar jijiya wanda ke hada da zuciya wanda mun katsa wannan jijiyan da ya hada da zuciyarsa kaga idan aka cafki mutum aka aka yanke wannan jijiyan da ya hadu da ko da akwai jijiyoyi guda biyu da ake yanke ake yanke abin yanka da shi Eh, kaza ko rago ko abin wanda akan yanka akwai jijiyoyi biyu da ake yankewa wanda lazumi ne a yanke in aka katse su ke wani lokaci idan mutum ya yanka ya zama bai katsa wannan ba yana iya yankan ya daga wanda a wurin mu ba akan ci ban abinci eh, yankan abinci ainihin inda mutum bai cire wa'annan jijiyoyin ba to shikenan eh, ana ce musu jai in bai cire ne din ba to wannan ba wadaje ne kawai ya wuce wannan shi wannan jijiyan kuma ya sadu da zuciya ne yace to da ainihin da sai ya tsinka mashi wannan ya kamun kamun da zai tsinka mashi wannan ya wuce yankan makogoro wani domin idan ainihin da mutum yana zaune tsaf aka tsinke zuciyar da ta haɗu da jijiyar da ta haɗu da zuciyarsa shi ke da ya ƙare ya fi yankan makogoro ba ma minkum min ahadin anhu hajizi kuma ba za a sami wani daga cikin ku wanda zai iya kare shi ba wato inda a ce a manzo ya zo da zance ce wannan na Allah ne a fali ba daga Allah ne to Allah zai masa mummunan kamu kamun da za kuna ji kuna gani ana ɗaiɗai ana gutsutsura shi kuma bayan da za a yi ku iya taimakon shi ku kare shi ku to ku tsare maza maza a maza maza a kai shi emergency a kai shi wajen likitoci a yi operation a jojo na inda ya tsinke din ba da ba wanda ya isa wato wannan ya nuna kad an alkur'ani zance ne na Allah babu ƙarin na mutum babu ƙarin na mutum za ka mamakin idan bayan duk wannan mutum ya karanta wannan zai zo ya yadda da wa'insu irin ahadis wanda hankali ba zai karbe su ba wanda aka rubuta a ce wai wai zamanin Usman bin Amfan ne ya kama kwamitin tattara alkur'ani wai har sai ya zo ya suna tattara su ce in kun yi sabani dangane da ci to ku rubuta da harshen ƙorashi domin da harshen ƙorashi aka sauka wato mai ma'ana sukan saba ce kaza ne aka ce a ba kaza ne ba wannan kaza ce a garin ku ake cewa wannan riga da ce to shi ne usman bin affan zai ce to ku rubuta da harshen quraish duk da harshen quraish aka sauka kai ka ce su yan kwamitin ne suka harada da luga din su kuma yana na rubuce a littattafan mutane kuma su karanta su ce haka bakircin banu umayya tunda alqur'anin nan muhammadu dan abdullahi bahashi mai ne ya zo da shi to da ba usman dan afan ba umayye ba da ba shi kaga su biyu kenan suka yi alkurani da muhammadu da abdullahi ba hashime da usman bin affan ba umayi kaga banu umayya su ma suna da shaya a cikin alkurani gashi ne har yanzu ana rubuta ma alkurani ana cewa bi rasmin usmani man huwa usman hatta yakuna lahu rasmin qur'an abin takeici gashi na yanzu rubuta wai rasmin usmani in huwa illa rasul muhammadin sallallahu alaihi wa makircin banu umayya siyasa ce kamar yadda aka ga cewa Ali bin Abi Talib ya auri Fatima yar Muhammad sai aka ce shi ma Usman ya auri har guda biyu alali ƙarya ne manzo Allah bai da wata aya ban da Fatima ta Zahra amma yana na ana karanta a littafi kuma za ka sami mutum da tun jimi mai nadi za ku yi darga da shi ciyar tare sai ka ce ya shi kana da hankali kuwa mu zo makaranta su a littafin ku an ce su nan ruqayya da zainab din nan an ce duk cikansu su sai da fatima ta zahara kuma sai da fatima ta zahara an haife ta shekara ta uku ne bayan hijira ko ta biyar bayan bayan aiko annabi shekara ta uku ko ta biyar bayan aiko annabi da sau kuma su nan kannin ta ne kuma sun yi aure tun kafin a aiko annabi da sako har ma an so wata ta yi aure an sake ta wata za aure maza uku duk kafin a yi hijira alhali fatima ta girme su ita kuma fatima an haife ta ne ba an aiko annabi da shekara uku ko biyar kaga kafin a yi hijira in ma an haife ta da shekara ta uku ne kaga cikin shekara goma nan kafin annabi ya hijira aka haifi kanninta har suka yi aure kafin aiko annabi to kurungus kuma ya karanta ya mirjizi da idanu ya ci haka ne to haka alkur'anin nan ba wasu suka tattara shi ba da ko wasu ne suka tattala har aka yi kwamiti har wai in ka zo da aya ka ce shi ma alkur'ani wai sai a ce ka kawo shaida wai sai ka kawo shaidu biyu a dare sannan a rubuta ka tabbata alkur'ani ne iya eh, alkur'ani to ina shaidan ka wani bala a ce to ba bai wadatar ya zama shaidan shaidu biyu na da to tanko kai ma ka tabbata alkur'ani eh to sai a shiga to in yayi haka ne kaga in su ayoyin ba su shiga ba kenan tunda ba a samu shaidu ba ko mutum ya zo baya da shaida ba sai a ce tafi da alqur'ani shi ba eh mana kaga kun bi yi alqur'ani na baya da shaida wani al'amari abin mamaki ana karanta shi kuma ana karanta alqur'ani kaga in annabi ne ya zama in ya kirkiro wani zance ga Allah zai masa kamo in wani ne kun ba annabi ba shi ma ya kirkira ya dora alkur'ani shi wannan alkur'ani yadda ka gan shi nan saukakke ne daga wajen Allah ba rage ba ƙari har ya zuwa ranar alkiyama Allah ne ke dange shi ba zai yi wani a iya canza alkur'ani ba samsam wato wannan daram zance ne na Allah kamar da ka gan shi ba ragi ba ƙari da a ce eh, annabi ya ƙara wani abu wanda Allah bai sa ba to da Allah ya mishi kamun da ba za ku iya kwatan shi wa innahu la tazkiratun lil muttaqin shi alqur'anin nan tunatarwa ce wazi wazi ne shi ga masu takawa yawa domin masu takawa su ne ainihin alkur'ani kan amfani su suke wasuwa da alkur'ani domin in mutum yi ji tsoro kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fadhakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da wannan alkur'ani wa zaka tunatar man yakhafu wa'id mai jin tsoron narkona mai jin tsoron azaba ta ma'ana wanda ke jin tsoron azaban Allah shike shike wasuwa fadhakir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha sayadhakkaru man yakhsha wanda ya ji tsoro shi zai wa'azi wanda ya san cewa la mahalata zai mutu kuma za a tashe shi daga matattu kuma za yi masa hisabi kuma akwai wuta yana jin tsoron shi akwai aljanna yana fata ya shi to in ya san wannan shine in ya karanta masa alkurani sai ya wasu amma wanda bai tsoron wanda yake ba duniya ita ke nan ta dame shi baya tunanin zai mutu ya gamu da Allah to ko kawo kai ka kwana kana masa wa'azi kana kana zancen kawai shi rayuwar duniya ita ce kawai ya samu kawo kuma yana duba maslahansa ne kawai a rayuwarsa ta duniya shi yasa duk abin duk zancen nan da annabi yake su suna ganin bahashi mai ne kuma yana neman ya ɗaukaka a kansu kuma suna neman su tabbatar da cewa bai samu wannan ɗaukakan ba domin wannan al'amari ya tabbata gidansu zai ɗaukaka zai ɗaukaka gidansu ya ɗaukaka kuma za su fi su a zai banuwa ne da banuwa ne da banuwa ne to ba su yadda ba to kaga wannan alkurani zai amfani su in ka ce a lahira akwai aljanna da kuma daɗi sai su fashe da dariya su fashe da dariya su ce to in dai akwai daɗi to namu ne tunda nan mu mu ma ya daɗi ku mun fi ku jin daɗi saboda ka a can ma za mu fi ku in kuma ka ce da azaba shi ma sai su yi dariya shi hawai kaza to ya zai yiwu wanda ya ba zai yiwu wai ka ji an ce wai gidan ma wuta ne kuma akwai itatuwan zakuma ciki to ya za a itaciya ta tsiro a cikin wuta su fashe da dariya su abinda suke hange daban ne abinda suke kallo iyakanta ke na rayuwar duniyar wannan mutumin zai ɗaukaka birbishinsu illa iyaka kuma su yadda ba kuma ba su taɓa yadda ya ɗaukaka ya fi su ba gidansu kun ba zai taɓa fifiko a kansu shi ke na abin da ya dame ba jahiri. ba da balarabe ba kwarai shi abinda ne yana mai shi kenan yanzu a kwarai shi a ce ba gida kamar nasuwa ne a gidan kun ba kamar wani to abin ta kai ci ba su taba yadda da wannan ba na ka ce wannan ni'iman fa duk ku za ta amfana idan ma kuka idan kuka bi Muhammadu na za ku sami ɗaukaka ne larabawa su ɗaukaka sai su ce wane ne zai zama shugaban wannan ɗaukaka ya ce muhammadu dan abdullahi ne ba sun ce to a fasa ɗaukaka mu zauna da ƙasƙancin to kaga wanda za su amfani da wa'azi wazi ku mutum ila ko su suke wasu wa inna lana alamu anna minkum mukazzibin mun san a cikin ku akwai masu karyatawa to wannan kun me ya kawo wannan magana wannan wannan zai zai baka mamaki dangane da wannan wa inna lana alamu anna minkum mukazzibi mun san a cikin ku akwai masu karyatawa wannan da su ne ne wa'annan mutanen maka kafiran maka kafiran maka a cikinsu akwai masu karyatawa ku gaya mini mana mun sani wato Allah ya sani cikinku akwai masu ƙaryatawa cikin kusuwa ne yawa wanda kuka ce kun yarda da annabi kun zo kun ce kun imani da shi kuna tare da shi amma ba ku yarda ba yawa lokacin da Allah mala'iku suke ce ma Allah ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa su dima wa nahnu nusabbihu eh, wa nuqaddisu lak Wannan قلنا أنه wani بحمدك su laka Kana inni alamu mala ta alamu. na sa abin ba ku sani ba su mala'iku suna faɗin suna faɗin wannan ne suna ganin su cikansu masu ibada ne ga Allah ba bukatan a yi dan adam a ɗora shi a doron ƙasa ya ibada alhali kuma ma zai yi sabo su ko ba su sabo ibada kawai suke ya ce na sa abin da ba ku sani ba su kuma mala'iku ba su san manne ne wannan shi a cikinsu akwai iblis duk ya fi su ibada amma shi yana ganin in ba shi ne aka ce ya fi kowa ba to ba zai zama yana sa a ce shi ne ya fi kowa a ce duk halittar Allah babu kamar iblis ya fi kowa ibada ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kusanci da Allah yawwa in an yaka zai ya yadda amma aka ce ga kuma wani Allah ya ɗaukaka shi kuma ya fi iblisu to iblis ce ban da wannan ba ta yadda da wannan Allah ta'ala ya san wannan a zuciyar iblis to a cikin kuku nan akwai mukazzibina minku wannan kaga hidabi ne ba da kafiran ƙorashi ba ne ka dubi ka hugu kafirai ka ce na za a ce akwai kafirai a cikin ku da ba su mene ne eh. ba za ka ce duk sun kareta ba za ka ce a cikin ku akwai masu karetawa minkum mukazzibi akwai ruwaya nan ya kawo daga cin tafsirin ayashi nake cewa mukan ta ganin an kawo ruwayoyin ayashi ba amma ba ayashin kansa ba da muka nemi tafsirin ayashi din sai muka sami rabi zuwa suratul kafi shi kenan karshen ba mu san ba amma yanzu gashi nan an nakalto daga cikin tafsirin ayashi daga imam sadiq alaihi salam ya ce yayin da manzo rahama sallallahu alaihi wa ali wa sallama ya rike hannun ali ya bayyana walayansa sai wa'insu mutum biyu duk kansu suka ce wallahi ma hadha min Wani wannan karanto muku hadisin cikakke lamma hada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bi yadi ali alaihi salam fa azhara walayatahu qala jami'an su biyun nan suka faɗa dama zuciyarsu iri ɗaya ne saboda haka bakin su sai zo ɗaya qala jami'an wallahi ma hadha min illahi wala hadha illa shay'un arada an yusharifa bihi ibn ammi ce suka ce wallahi wannan ba daga wajen Allah ba wallahi wannan dai wani abu ne da yake so ya fifita dan amminsa da shi wato yanzu bayan bayan mun bi shi yanzu kuma yana son ya ɗora ɗan gidansu wato ma'ana dalika mu mun zama 'yan abin yarima a shakina mu mun bi da nufin nan gaba mu ma ma a yi karba-karba a yi geopolitical zone nan ya ba da shugaba can baya baya total ɗin banu hashim sun ba da annabi to ya kamata kuma banuwa da su kuma su ma su rika banu wani ma su rika to yanzu kuma gashi abin wai zai zauna a gidansu dan uwansa mijin yarsa baban jikokinsa kuma in bayan shi sai 'ya'yan wannan kuma ilayen mulkiya suka ce to wannan wannan ba zai yiwu ba irin na iblis ba ke nan yawa irin abinda iblis ya yi ke shi ba sai ce ba da aka ce su jada ga adam ya ce wannan fa ba zai zai ce ban da wannan ko shi ma abinda da wa'annan suka yi to bayan wannan fa lahu sai Allah ya saukar da wannan walau ta taqawwala alaina ba'd a kawai ba suna cewa wannan al'amari wannan manzan ne ya kirkiro ba to shi ke cewa da ainihin manzan nan ya kirkiro mana zance ba mu ne muka umurce shi wannan ba kamar yadda aka sani su wa'annan mutane biyu su kaɗai ne suka tambayi annabi wannan abin daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne kafin su yi mubaya ya ce daga wajen Allah ne to sannan suka yi mubaya ne amma saura sun mu baya ba su ce komai ba ko da ke wasu su da yawa zuciyarsu iri ɗaya ne sai dai ba su yi magana ba sai dai su wa'annan su biyun nan su suka yi magana to sai al'aya wannan ina karanta muku cikin riwayan eh, da aka rawaito daga imam sadiq a cikin tafsirin ayashi wannan a cikin tafsiro in tafsiro ne da aka kawo na ayashin ba na ayashin kansa ba wanda ke cewa na ayacin mu ba mu sami ƙarshen alkur'ani da mun sami rabin farko ne ta yi wa sami rabin ƙarshe a gidan wani gidan ilimi so sai aya wa inna lana alamu anna minkum ne ce fulanan wa fulana da wane da wane ne ta yi ka cewa wannan ai yaushe ne aka yi wannan sai mu ce ai tun farko ne tun a maka ba a ranar gadir ba ne kawai ta yi mai magana ce ai daga hannun ai ba a gadir aka yi ba wannan kuma makiya ce sai mu ce tun a maka ne wannan tun a maka ne in ba ku manta ba a cikin eh, maganar da nake tunatar da mu an san da wannan da cewa manzo Allah yayin da Qurayshawa suka ki karban shi ya je Taif ya tara dattawan Saqif ya gaya masu abin da ke tafi da shi to sai suka suka suka yi masa tambaya suka ce to in muka bi ka abin ya tabbata to mu me namu in ce dai mu ne ke da mulki ko ya ce wannan ai al'amari na Allah ne yana ajiye shi inda ya gada ba ku yi mamakin wannan ba mutum ke da ya mamakin wannan tun a wancan lokacin ana batun ma zai mulki daula ba ta kafu ba ai daula ba ta kafu ba masu suka ce aha wato kana nufin mu bi ka addinin ka ya kafu a kafa daula amma shi kenan namu mu mu taimaka addini ka ba mu ne za mu iko to ba za mu imani da kai har wani ma ya kalla ne ya ce ni ba na son ba an gan idan annabi ne shi da gaske kaga dai ban gan shi ba ma ballantana ce ban imani da shi in kuma makareci ne kaga na huta ba ban ga makareci wani daga cikin dattawan faƙin shi ya kawo da kansa ne ce aka ce ai ai shi ba zai zikiri shi ba to sannan suka suka kore shi kaga ashe kowanne tun a lokacin akwai masu sharɗanta sharaɗin za su bi annabi da sharaɗin su ne manya kuma me yasa suka ƙi karɓar annabi su ƙorashi ne ku gaya mini saboda cewa ainihin suna ganin ɗaukakan ba zai je gidansu ba ya fita gidansu ne saboda haka ba mamaki wannan magana a makka ba wai bayan gajin ba akwai wasu mutane sun yi sun imani amma ba su yarda ba saboda tun farko eh, mu'aharar kitabi yahudu da nasara sun ce annabin karshe zai zo bokaye ma sun ce haka da labarukan da ya ce haka kuma ya ce sai kuna da hul mulku ila kiyama to akwai da kuma su imani eh, haufan akwai masu imani karhan akwai masu imani dama'an imani iri uku ne ɗau'an karhan dama ɗau'an voluntarily ta ɗauwe kai ne kan ka yadda ka fahimta duk a cikin kanka kai imani wanda shine imani mai ikhlasi karhan ya zama dole ba kai da ka iya saboda an fi ka kaga cewa ba ka so amma dai kuma ya da iya saboda in ka ce ba za ka imani ba ka zama minority kamar imanin abdullah bin ubay bin salu da imanin abu su biya to amma kuma akwai dama an kwadai za a sami abu ko a zama gwamnati shi yasa duk wanda ya shiga addinin musulunci don ya zama gwamna in aka je yaki zai irin abin da kura kan ce daga baya daga baya na tsaye ina na ji kaya kai in loki za a gai shi da an ya ji kyatin ya danna a guji ya tafi ke to in ya yadda aka kashe shi ya yaushe kuma zai zama gwamna hmm? yanzu gwamna in ya je kamfen din zaɓe aka jefe shi aka shiga jifan shi ya ga zai mutu bai zai yi in ka ga gudu wajen gwamna mala ai sai yadda yi kuma saboda in yi mutu ai ba gwamna mhm. saboda haka idan ainihin kaga duk wanda ya zo ya shiga addini dun ya zama babban mutum to a guji zaka ga ya gudun ya ga mutum to wa inna lana minkum mukazzibin mun san akwai masu karyatawa a cikin ku wa innahu la hasratun ala al-kafirin shi kuma bakin ciki ne na ga kafirai wane wane ne inna hudin nan zahirin magana da da muke bazara shi wadda kawai zahirin siyakin magana shine alkur'ani yau wa innahu lahsaratun alal kafirin tun da magana yana tafiya da zahirin sai siyakin magana alkur'ani yake magana zai zama takaici nadama hasara ma'ana hasara bakin ciki nadama da na sani zai zama bakin ciki ga kafirai yayin da gobe kiyama za su ga ni'ima mai yawa da aka yi tanadi ga wanda suka imani da alkur'ani su ce kai da sun san ga sun imani su ga kuma azaba mai raɗaɗi da aka yi tanaji gare su su da suka karyata kuma ba makawa gare su za su shiga azaba za su yi baƙin ciki biyu kasan baƙin cikin cikin gashi sun shiga azaba da baƙin cikin kuma suna sun rasa ni'ima wanne fi tsanani Baƙin cikin ganin ni'ima ya ma fi tsanani akan azaba kamar a cikin eh, du'a kuma yake cewa in ma na iya daure azaban wutanka ina ni ina wuri ga ganin karamarka wato da ainihin mutum za a yi watar da shi a sa shi a wani keji na gilas a aji abinci yana kallo to ba wanda za ta dame shi ba ganin an kawo abinci da ruwa mai sanyi yana gani da dai an kyale shi ba kawo ba ya ta fama da yunwarsa da ya fi mashi sauki amma yanzu a kawo yana gani ba zai saka ba ya zai fi mashi da kai ce ba za hango in mutane cikin ni'ima suna suna shagalinsu to shi ainihin wannan azaban da yake ciki duk da yana shan azaba to bakin cikin ganin ni'ima din ya gama shi yau to kaga bakin ciki goma da goma ke ga su shiga azaba ga shi kuma su ga ni'iman da wanda suka imani da alkur'ani za su shiga a cikin tafsirin ummi ya fassara shi ya ce ya'ani aliyan alayhi salam wa innahu la hasratun alal kafiri shine nadaman kafiri za su ce eh, ya hasar ya wailata alama farratu fi jambilla a fasarar jambilla ce kai can mu ina ma da mun bi shi tun da an ce masu bi shi ne bayan annabi suka ce ba su bi shi su kai can mu to ya zama masa hasara ya zama masa nadama wa innahu la haqqul yaqin kuma wannan wannan wancan mun ce muku tawili wannan tafsiri shi kuma wannan alqur'ani tafsiri tafsiri alqur'ani tawili ali an bayyanta ai yawa kuma shine ainihin haqqul yaqin eh. wanda da shi ne za a shirya ya zuwa wani ba shi ba amma ba za a shirya da waninsa ya zuwa gare shi ba wato shi ke tarwa shi ke shiryatarwa ya zuwa ga wani abu amma ba za a shiryato ya zuwa gare shi ta wata wata hanya ba shi wannan ne ke haƙƙul ne ke ana cewa a cikin ilmomi akwai ne abin da muke ce mai ne shine sakankan cewa ka tabbatar kenan shine ma'anar ka sakankance sakankancewa shine yaƙini muna cewa yaƙini da hausa hausa ce muka ce ya raye yaƙini kaza ne ma'ana na tabbatar haka ne na sakankance haka nan ba ni da wannan shakku ka wato ka in ka sakankance da abu sakankance wanka da abu dole ya kasance ba an ba kawai an baka labari ba kila ainihin ka gani da idonka ne ko ka taba da hannunka ko ka ɗanɗana da harshenka amma yana baka labarin ko daɗi ko wahala sai ainihin ka ji a jikinka to kada ka sa kanka ce yanzu ka tabbata ana cewa akwai e, akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin ya zo a cikin alqur'ani ilmul yaqin ilmul yaqin shine an baka labarin abu kasa kankanci akwai shi duk da baka gan shi kasa kankanci akwai shi amma baka gan shi kamar yanzu misali duk wanda bai je haji ba ya ana ba shi labarin kaba cewa gini ne da aka yi da duwatsu kusurwa hudu aka ɗaukaka shi bisa wani gwargwado kuma aka yi mishi eh, riga da bakin kyalle to idan baka je makka ba kaga ka'aba ba yanzu baka yarda cewa akwai ka'aba ba zan ce maka kai akwai ka'aba zaka ce kariya ne ka tabbatar akwai wannan shine ilmin da yake ka tabbatar akwai amma baka gani ba ilmin da yake ne ana nan nan aka ce kuma shi alhamdulillah zaka haji duk kana ɗauki an kusa maka kawai sai ga ƙaban dam a ka kawai to yanzu wanda mene kenan ainul yaqini ke ainul yaqini tun daga shi ka gani to yanzu ka da kana da ilmin ne yanzu kuma kana da ainul yaqini to haƙƙul ne ba da maka zan ba ku labarin bai misali shi yanzu ilmul yaqini mana da ilmul yaqini cewa lalle akwai akwai aljanna ba zan ce wuta ba Allah kiyaye muna da muna da ilmul yaqini akan cewa akwai aljanna to ana nan sai aka taso daga matattu sai aka taso kiyama sai aka jawo gidan aljanna din sai gashi kana kallo menene wannan aina raki to ana nan aka yi hisabi aka ce kai kai tsaf sai ka shiga aljanna din kaka a ciki menene wannan haqqul yaqin Allah ka tarshe mu to amma haqqul yaqin ga yan wuta ko ba an ba su labarin wuta sun ce a a to nan waji a yau ma idin bi jahannam to za su ganta aini da ƙin yanzu da aka ba su labarin ilmi da ƙin sun ce ba gaba sun karyata rannan in suka gani za su ce da gaske ne to haƙuli yaqini a wurin su shine kuma ga su a cikin wuta sai a ce wannan ba da gaske ba ce sai ce da gaske sun tabbata Allah ta yana yana tafi suratul takafur kalla law muna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin da a ce kuna da ilmul yakin da kun ga gidan wuta ana baka labarin wuta ne amma da kana da ilmul yakin zaka ga kamar zaka gani kaman ka gani da idonka to kuma rana na zuwa da za a ganta sosai ga ta nan sosai waje a yau mai idin bijana yau mai idin ya tazakkaru insanu an na lahu dhikra a jawo jahannama ka ganta gata to haƙƙul ne Allah kiyaye mana haƙƙul ne jahannama shine mutum yana ciki to wannan alkur'ani haƙƙul yaƙini ne yana ga maka labari abin da yake tabbas ne tabbataccen sakankancewa ne fasabbih bismi rabbikal azim don haka kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma nan mai sharhi ne ya ce subhanaka anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin والرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين wato ainihin ita zubihi wato bayan ka ji wannan ka tabbatar haka nan ne to ka ce ka ce godiya ta tabbata ma Allah Allah ya fi mana mun san haka ne ba ba ba shakka ba mu shakka dangane da wannan a cikin sawabul amal daga Imam Sadiq alaihi salam yace wanda ya yawaita karanta suratul haqa to yana yawan karanta ta yace karanta ta a cikin sallolin farille da sallolin nafila yana da cikin imani da Allah da manzansa domin gaba ɗayanta ta sauka ne dangane da amirul mu'minina alaihi salam da muawiya eh, wannan wannan suran kenan da kaji an ambaci mumini ali ne in ka an ka ambaci ɗayan kuma muawiya walam yus wanda ce eh, walam yuslab qari'uha dinuhu hatta yalqa Allah azza wajal ba za a taba cuzge ma mai karanta ta addininsa ba har ya gamu da Allah don karasa addinin ka ya zauna daram yawaita karanta da kin daga daga imam bakir alayhi salam shi ma shigin irin wannan sai dai bai faɗi batun cewa ta sauka dangane da amirul mu'minin da ba ne sai dai ce ainihin wanda ya dimanci karanta ta a fara da nafila to yana daga cikin yana daga cikin imani da Allah da manzansa kuma mai karanta ta ba za a tuzge masa e, addininsa ba za a raba shi da addininsa ba to insha Allah da na ce ainihin karshe farkon ma'ariji ne na mai karatu sai na lura akwai raguwar alhakar yanzu mana iya shiga sauran ma'ariji din ko mu bari wa sallallahu ala muhammadin wa alihi அம்மா